Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na maryam dauda a yau alhamis 11 ga watan afrilu na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai tattauna ne akan batun lafiya musamman canza launin fata da ake kira bleaching da turanci Kwararru dai a fannin lafiya na ci gaba da jan hankali akan illar shafe-shafen da ke sauya launin fata. Bincike ya tabbatar da cewa matan da suke amfani da waɗannan mayuka 'ya'yansu akan haife su suna da matsala ta ƙwaƙwalwa. Suna iya samun abin da muke kira da neurological deficit wato su samu matsala da tawaya a ɓangaren ƙwaƙwalwarsu Domin jin wannan tattaunawar da Dr. Khalid Sanusi kane na asibitin Nasarawa da ke Kano, sai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe. Shafe-shafen mayuka ko shan magani ko yin allura don sauya launin fata. Wani abu ne da yanzu mata da matasa da yawa ke yi a Najeriya da ma wasu kasashen Afirka. Abinda kwararru a fannin lafiya ke ci gaba da yin faɗakarwa a kai. saboda mahimmancin wannan batun a yau za mu waiwayi wata tattaunawa da wakiliyar muryar amurka hawa umar ta yi da dr khaled sanusi kani a baya akan illar da ke tattare da amfani da mai ko magani mai ɗauke da sinadarin sauyin launin fata to yanzu dai bari in koma gefe guda hawa umar ta gabatar da bakon nata Jama'a masu sauraron mu ku da warhaka. Bleaching ko shafe-shafe don sauya kalar fata abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'ummar Najeriya musamman matasa mata da maza. Hakan ya sa ya zanta da Dr. Khalid Sunusi Kani da ke ba da gudunmawa wajen wayar da kan al'umma akan cututtuka da dama da ke aiki a asibitin koyarwa na Muhammad Abdullahi Wasi wanda aka fi sani da asibitin Nasarawa a jihar Kano inda ya yi mana bayani game da bleaching da illolinsa da farko farko ya fara da bayani ne kamar haka. Abinda masu sauraron mu ya kamata su fara sani shine shi wannan ta'ada ta bleaching abu ne da a yanzu haka yana cewa al'umma to a kwarya musamman a nan nahiyar Afirka. Mata da yawa sun dauki wannan ta'ada suna ta yi ba don wani abu ba sai don su gusar da wannan baki da yake cikin jikinsu sannan kuma su ga sun zamanto wato farare suna ta sheki suna ta haske. To wannan nan mayuka da ake amfani da su ana kiransu da bleaching creams. Ya kamata masu sauraron mu su fara sanin cewa ita wannan bakar fata ba wai wani abu bane ba da kawai aka haife mu da shi ko kuma kawai aka ce ba a san mu aka yi mu a haka a'a da akwai abin da yake faruwa a jikin bil'adama da akwai waɗansu ƙwayan halitta ko kuma mu ce 'ya'yan halitta a jikin ɗan adam waɗanda muke kira da melanocytes waɗannan 'ya'yaye na halitta wato cells su ne wanda suke jikin fata wanda kuma suke ba mu kala na wato baki-baki da ake gani a jikinmu wannan sinadari ko kuma waɗannan wato ƴaƴaye na melanocyte suna fitar da wani sinadari waɗanda muke kira da melanin wato shi wannan sinadari na melanin shine abin da yakan ba wa bil'adama baki a cikin jikinsa wanda ita wannan fata da masu sauraron mu suke gani a jikinsu ya zama wajibi su sani cewa ko dai fatar ɗan adam zaka iya raba ta wato gida uku wacce take sama da wacce take tsakiya da wacce take can karkashin ƙasa idan kuma ka ga dama ka fasa ta ta iya zama wato wajen gida bakwai to waɗannan fatoci da suke cikin jikin bil adama Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su ne ya yi su ne domin su ba da kariya da kuma ingantacciyar lafiya a jikin bil adama to su waɗannan mayuka na bilicin idan mutum yana amfani da su suna ƙoƙari wajen daƙile tasiri na shi wannan ƙwayar sinadari da ake kira da melanin abin da yake ba da wannan baki a cikin jikin bil adama kenan so idan mutum yana amfani da da waɗannan mayuka da akwai yiwuwar waɗannan fatoci da muke magana a kai wajen ninki ninki wajen guda uku ko kuma kace idan ƙara fasawa kace guda bakwai waɗannan mayuka sukan yi tasiri wajen kwakwale da yaɗe ita irin wannan fata wanda mutum yake gani a matsayin mara kyau kenan wato baka kenan to idan ana wannan dakile wannan wannan sinadari to shine mutum yakan ga ya zama dau yayi haske kenan to likita shin wasu irin illoli ne ke tattare da yin bleaching. Waɗannan mayuka da ake ta amfani da su a tsakanin maza da mata ina mai tabbatar miki suna da illoli masu ban mamaki. Da akwai illolin da za mu iya cewa suna da jibinci ga su waɗanda suke yi amfani da waɗannan mayuka. Ga akwai ma illolin da waɗanda suke tare da waɗanda suke amfani da mayukan za su iya shafa su. Da akwai illolin da idan mace tana ɗauke da juna biyu wannan mayuka da sukan yi amfani da shi na bleaching shi ma zai iya cutar da ɗan da suke ɗauke da shi a cikin cikinsu a yayin da suke da juna biyu. Bari mu fara da illolin da waɗannan mayuka sukan yi wa masu amfani da shi. Za ki ga cewa mata waɗanda suke amfani da waɗannan mayuka da akwai yiwuwar za su dinga wani irin hamami da kuma wato ƙarni. Waɗannan mayuka sukan kawo wannan hamami sakamakon waɗansu wato kemikal. chemical sinadarai da akan yi amfani da su wajen hada waɗannan magunguna wannan hamami da wari da zaki iya jin masu ɗauke da wato wannan ta'ada ta bleaching suna yi yana da jibinci da fatar su da takan wato kwakware a cikin yayin da suke amfani da waɗannan mayuka zaki ga cewa idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka wani lokaci idan sun zo kusa da kai za ka dinga ji kamar karni irin na jini dalilin da yasa akan ji irin wannan wannan karni na jini shine za ki ga cewa idan mutum yana yin bilicin kamar abin da a hausance ake cewa mutum ya ci bilicin za ki dinga ganin jijiyoyin jininsa ko magudanan jini a wajajen saman fatarsa to idan rana ta zo ta daki wannan fata ta bil adama za ki ga cewa wannan karnin jini yana fitowa to wannan shi ma ba karamar illa ba ce shi kansa wanda yake bilicin din za ki ga cewa yana yana jin warin kansa da kansa sannan wannan illa ta bleaching ta tsaya a nan ba za ki ga cewa mata waɗanda suke bleaching ko maza waɗanda suke bleaching ba sa son shiga cikin rana dalili shine yayin da suka shiga cikin rana suna ji kamar ana kona fata su ne ya zama wajibi mutane su sani wannan bakar fata tana taimaka musu matuƙa kwarai da gaske wajen ganin cewa zafin rana bai fi tafi ya illata ita wannan fata ba amma yayin da suka ɗaɗe wannan fata wacce take baka suka ɗago da fara za su dinga jin matsanancin zafi a cikin jikinsu sannan wannan illa ba ta tsaya a nan ba ita wannan fata idan ana shiga rana wata rana za ki ga cewa sun yi ja-jawur kamar an soya kosai idan ta wannan ja ta zama abin da muke kira da hyperemic saboda an tunkuɗo jini yayo sama yayo wannan waje to wannan shi yaka yakan ba su illa su dinga samun wani ɗabbare ɗabbare su zama baki baki baki baki a jikin jikinsu wannan duk illoli ne da shi wannan wato mayuka sukan yi a jikin bil'adama wannan illa ba ta tsaya a nan ba waɗannan mayuka da sukan yi amfani da su da akwai wani sinadari da muke kira da mercury wannan sinadari na mercury yana ɗaya daga cikin abin da ake kira da toxic heavy metals wato abubuwa ne da idan idan suka shiga jikin bil adama sukan haifar da illa matuka kwarai da gaske idan mace tana amfani da waɗannan mayuka na bleaching da akwai abin da muke kira da mercury poisoning saboda wannan sinadari da waɗannan mayuka suke ɗauke da shi to wannan sinadari na mercury zai shiga cikin jikin bil adama zai taru sai ya haifar da matsala waɗannan matsaloli su ne wannan sinadari na mercury ba zai tsaya a iyaka cikin jinin bil adama ba sai ya tafi waɗansu sassa na bil'adama ya lahanta su da akwai yiwuwar wannan shi sinadari ya je ɓangaren hanta ya taɓa ta ya ta matsala da akwai yiwuwar wannan sinadari ya tafi ɓangaren koda ya ba ta matsala mutum ya zo yana kumbura da dai sauransu da akwai yiwuwar wannan ma wato sinadari ya je ɓangaren zuciya ita ma ya taɓa ta ya ta matsala waɗannan mayuka fa da ake amfani da su mata masu ɗauke da juna biyu bai basu ba bincike ya tabbatar da cewa cewa matan da suke amfani da waɗannan mayuka 'ya'yansu akan haife su suna da matsala ta ƙwaƙwalwa suna iya samun abin da muke kira da neurological deficit wato su samu matsala da tawaya a ɓangaren ƙwaƙwalwarsu ko yanayin tunani ko yanayin tafiya ko yanayin dai waɗansu abubuwa da yake jibinci da ƙwaƙwalwa sannan waɗannan mayuka idan dai suna ɗauke da juna biyu bincike ya tabbatar da cewa akan haifi yara ba su da nauyi yadda ya kamata bukata suna da ɗan ƙaramin jiki sun samu abin da muke kira da low birth weight so wannan kaɗan ne daga cikin illoli fa na amfani da wannan mayuka na ƙarawa haske na fata bayan matsalolin da ka iya shafar fatar jiki da za a iya gani ko waɗanne irin cututtuka ne sauyin launin fata ka iya janyowa a ci gaba da kasancewa da mu don jan amsar wannan tambayar amma kafin nan ku ɗan shakata da wannan waƙar. sauraro har yanzu dai ana tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Ga ci gaban tattaunawar da Hawa Umar ta yi da Dr. Khalid Sanusi Kani a kan cututtukan da shafe-shafen mai na sauya launin fata za su iya janyowa. da akwai cututtuka da dama da waɗannan mayuka na bleaching suke sakawa a jikin bil'adama da akwai abin da muke kira da skin cancer ciyan daji na ɓangaren fata kenan mutum yakan samu wannan cuta kamar 'ya'yayan halitta a jikin bil'adama na bangaren fatar su dinga girma yanda ya wuce ma misali saboda mafi yawanci idan aka samu wannan hayayyafa na waɗannan 'ya'ya shine abin da yawanci muke kira da ciyan daji wannan abu bai tsaya a iyaka nan ba da akwai yiwuwar wanda yake amfani da mayuka na bleaching zai iya samun waɗansu kuraje birjik da suke iya fitowa ɗan adam a cikin jikinsa musamman a fuska da akwai abin da muke kira da da acne cosmetica waɗannan mafi yawancin kuraje sukan fito ne sakamakon mayuka da mutum zai dinga kwashe-kwashe yana amfani da su to za ki ga cewa waɗannan kuraje za su yi caba-caba su bata wa mutum kuma fuska da ma waɗansu ɓangararraka a cikin jikinsa waɗannan mayuka da ake amfani da su sukan iya haifar wa ɗan adam cutar da muke kira da chronic liver disease wato cuta ce da takan iya taɓa hanta ta tsaya tak ba ta iya wani amfani a cikin jikin bil adama ayyukan da ya kamata a ce tana yi za ta zo cewa ba ta yi sai ke ga cewa cikin mutum ya kumbura yana tara ruwa a cikinsa da dai sauransu mafi yawanci waɗansu da yawa daga cikin mata da sukan zo da cututtuka na irin koda kidney diseases ko abin da muke kira da chronic kidney diseases mafi yawanci sun samu asali ne saboda amfani da waɗannan mayuka da sukan yi to sukan iya zuwa su lahanta wannan koda ta dan adam ya zamanto cewa baya iya yin fitsari yadda ya kamata baya iya fitar da abubuwan da jiki baya bukata sannan a rike abubuwan da jiki yake bukata to sai ki ga cewa koda ta tsaya cak har sai an fare wa mutum abin da muke kira da dialysis wato wankin koda sai ki ga mutum fuska ta kumbura sannan kafafunsa sun kumbura sun yi sintim mutum baya iya numfashi yadda ya kamata wata rana mutum ya fama da zazzabi mai mugun zafi to duk dalilin waɗannan mayuka da mata sukan yi amfani da su da maza za a iya samun wannan matsala waɗannan illoli ba tsaya a nan ba kaɗai sukan iya taɓa har zuciya saboda zuciya ita ma takan taɓu sosai ta dalilin amfani da waɗannan mayuka ita wannan zuciya idan ta taɓu takan iya kumbura ta zo ba ta iya tura jini yadda ya kamata sannan mutum ya zo yana tafiya da ƙyar yana numfashi da ƙyar musamman mutum ya zo baya iya kwanciya babu fulo wani lokaci dalilin tsayawa da rashin amfani na wato waɗannan sassa na jikin bil'adama mutum zai iya zuwa ma ba shi da wadataccen jini a cikin jikinsa jikinsa musamman kamar koda takan fitar da wani sinadari wanda yake taimakawa wajen samar da jini a cikin jikin bil'adama to idan aka samu wannan matsala mutum zai iya zuwa ya samu abin da muke kira da wato anemia wato ya zo ba shi da jini wadatacce a cikin jikinsa waɗannan illoli ba tsaya nan ba har jaririn da wacce take amfani da waɗannan mayuka ba ta haifa ba shi ma zai iya samun matsala ta kwakwalwa ko dai yaro a haife shi baya iya tsaye da kansa ko kuma yaro a haife shi baya iya magana ko kuma yaro a haife shi da ɗan ƙaramin jiki duk waɗannan cututtuka ne da za su iya samun jariri wanda bai ji ba bai gani ba. To likita na ci karo da wani rahoto da ke nuna cewa yawan amfani da kayan kwalliya kan haifar da mutuwar farat ɗaya. Menene illolin amfani da waɗannan kayayyaki ga lafiyar ɗan adam? Ba wani abun mamaki ba ne don an ce mai amfani da waɗannan mayuka ya sami mutuwar farat ɗaya. A cikin bayanai na da suka gabata, ai na yi magana wannan magunguna ko mayuka da akan yi amfani da su sukan taba bangaren zuciya to ita kuma zuciya tana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wato mutuwar farar ɗaya da akwai abin da muke kira da cardiac arrest mutum kawai ya samu tsayawar aiki da tafiyar da al'amura na ita bangaren zuciya kawai ta tsaya cak to da akwai yiwuwar cewa saboda wannan illoli na waɗannan sinadarai da suke cikin waɗannan mayuka su je su taba ita zuciya sannan kuma mutum ma ya iya samun abin da muke kira da myocardic infarction mutum ma finally ma idan zuciyar ta tabu ta tabu ko kuma waɗansu abubuwa su faru sannan a samu tsayawar zuciya sannan ta iya ma fashewa ko kuma ta iya samun dai matsala yanda mutum zai iya salwantar rayuwarsa gaba gida. To idan muka dawo kan maudu'in da muke tattaunawa a kai yaya za a kwatanta yawan masu bilicin musamman a Najeriya? Hukumar lafiya ta duniya wacce muka fi sani da WHO ta fitar da wata kididdiga a kwanakin baya wajejen shekara ta 2018 akan cewa kaso 77 na mata a Najeriya a wannan ƙasa tamu su ne waɗanda sukan yi amfani da waɗannan mayuka na ƙara hasken fata. To kin ga kenan wannan abu fa ba faɗan ƙaramin abu bane ba ya zama wajibi mutane su san illolinsa da kuma ta yanda za su kauce wa amfani da waɗannan abubuwa. Da akwai yiwuwar kenan waɗancan cututtuka da na faɗa a baya masu bilicin sukan same su to nan gaba fa asibitittukan mu za za su cika da mata birjik waɗanda suke da ciyan koda waɗanda suke da ciyan hanta waɗanda suke da ciyan zuciya uwa uba kansar fata kenan nan gaba waɗannan abubuwa za su iya yin katutu a wannan ƙasa tamu idan dai har al'umma ba su shiga taitayinsu ba. To likita banda amfani da mayuka mun samu labarin cewa akan yi alluran bleaching a matsayinka na likita me za ka ce game da wannan? Waɗansu za su iya cewa a'a ai waɗannan magunguna ko ko ai waɗannan mayuka da ake amfani da shi ai yana da illa ki je ki dinga allura mana ai allura farar ɗaya kenan a'a wannan allurar karwatsa taro kenan ai ita ta mafi gagarumin illa mutane suna ganin cewa ai ba mai suke shafawa ba ai a jikin su ne saboda wannan sinadari da yake cikin jikinta ai kaza kaza a'a ina farinta ya fi saurin yi ya fi game jiki ga baki suna ta faɗa irin waɗannan abubuwa to amma fa in na faɗa miki illoli na wannan allurar mutum sai ya ruga a guje ita wannan allura akan yi rashin sa'a ta samu mutum ta daɗe mai jikinsa kamar ya kone ga baki ɗaya za ki ga cewa mutum kina ganin sa kamar wani konewa ya fada cikin wuta yayi wannan cututtuka muna kiran su da Steven Johnson syndrome ko kuma akwai abin da muke kira da toxic epidermal necrolysis daga jin waɗannan cututtuka da sunayensu duk da ke ba likita bace na san gaban ki zai faɗi masu sauraron mu gaban su zai yi dum saboda daga jin waɗannan sunaye ka san cewa ba wai abu ne da za su yi maka da wasa ba wannan allura da mata sukan yi saboda ƙarin haske ta kan ƙona jikinsu ta ba su matukar wato illa ki ga mutum fatar sa maimakon ta je ta yi fari bancin ta ƙone ta zo kuma ta yi kalar ƙonuwa a cikin jikinsa daɗin daɗawa ita ma dai wannan allurar ba ta bar ƙodar taka ba idan dai kana amfani da ita hantar taka za ta taɓa ta sannan wannan kansa ta fata ita ma za ta iya baka wannan matsalar zuciyarka za ta iya taɓa ta sannan kuma yaron da da yake cikin ciki shi ma dai ba a bar shi a baya ba idan dai mahaifiya tana amfani da wannan allura sannan tana dauke da juna biyu da akwai yiwuwar wannan yaro shi ma zai iya zamanto cewa ya illata ta dalilin amfani da ita dai wannan allura. Wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu ko masu bilicin don kare lafiyarsu? Shawara ga 'yan uwa na mata da maza wanda suke ta'ada ta wannan bilicin na farko dai su fara sanin mahimmancin ita wannan baƙar fata. Wannan baƙar fata fa tana da matukar alfanu da yawa a cikin jikinmu na farko dai shine ko faduwa kai ko jin ciwo kai ko wani hatsari kai wannan fatar mu tana da kwari matuka kwarai da gaske ko da a ce mutum ya kwarzane ne ko ya ji ciwo ne to ciyan nasa baya zama wani so catastrophic kamar yadda mutum idan ya je ya yi amfani da man bleaching fatarsa ta zo ta kwaile za ga cewa wanda yake da bakar fata fatarsa ta fi saurin warkewa idan ya ji ciwo amma idan mutum yana bleaching gaskiya akan samu matsala shi isa ya zama wajibi mata ku bar wannan ta'ada ta bleaching masu amfani da waɗannan mayuka na bleaching su dinga bibiyar irin waɗannan shiri-shiri da ake yi na wayar da kan al'umma domin su dinga jin illolin wajen ganin cewa sun yi sauri sun guji wannan ɗabi'a ta bleaching. To likita daga ƙarshe wani jan hankali za ka yi wa gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki kamar hukumar NAFDAC don hana shigo da kuma yin mayuka da suke da illa cikin ƙasa don kare lafiyar al'umma. Musamman hukumomin da suke da ruwa da tsaki akan ita wannan harka na dakile shigo da irin waɗannan miyagun mayuka zuwa cikin al'umma shine ya zama wajibi gwamnati ta fitar da tsauraran matakai wajen ganin cewa ta dakile shigo da waɗannan magunguna zuwa ƙasar mu Najeriya da sauran ma wato ƙasashe na Afirka su ma su amfani da irin waɗannan shawarwari da muke faɗa. Idan aka yi haka za a rage samun waɗannan mayuka sannan kuma mutane mutane ba za su dinga samun damar amfani da su ba sannan waɗanda aka shigo da su ma 'yan kaɗan ɗin so da a dinga sai da su a kuɗi masu mugun tsada saboda babu su to kin ga cewa ba kowa ne kenan zai iya amfani da waɗannan mayuka ba idan dai har an tabbatar da irin waɗannan dokoki a ƙarshe dai rigakafi ya fi magani Hauwa Umar da bakon nata. To yanzu kuma sai fannin girke-girke. A yau za mu leƙa ƙasar Ghana tare da Hauwa Abdulkarim da bakuwarta don jin yadda ake dafa shinkafa da fadaka da daddawa. Assalamu alaikum masu sauraro mu a cikin shirinmu na kwalama kuma muna tare da Hajiya Kubura Diamond. Za ta muna abinci wadda ta kira ta ce jolofin dawa-dawa. Na san mun yi jolof da dama da yau amma na dawa-dawa dai ba mu yi shi ba. To, malama assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau jollof, da mu dafa jollof muna need tomatoes mu, muna need albasa. albasa ga garlic ga kpakpo shito ban wasa da kpakpo shito don kamshin shi eh muna ni muna ni mai mu mhm. shinkafa mai lafiya mu use naman kaza mhm. okay naman kaza ina son chicken wings pa mm. sa mun use chicken eh fuka fukin kaza mun use chicken wings eh da magi magi sometimes in use magi ba na sa garlic da ginger mhm. da kpakpo shito she ba shi romo da eh, ya sunan shi curry powder isa kasa main ka kan wuta mhm. a ce dai na zazzabke naman kaza fuka-fukin kazan ga mm. na samu romon shi aji shin in soya in aji zabkewa na daddaka jinja eh, kakaduro da garlic eh, da garlic da gishiri na mhm. eh, ina da adobo shi sa adobo amma tafarnuwa eh, da jinja aha, da adobo da adobo da gishiri shi -hmm. shin in zabke iya na zabke iya zo bisa ban mosa wadda na sometimes ma ban sa ruwa amma santa ina sa ruwa kuma kadan shi tashi don na son romo wannan naman kazan nan iya fu sai zon doki in soya in aji amma na ji ruwan sai man shi nan da na soya da shi nan in sometimes wani ya sinsinke cikin shi in siyaye in zo sa kan sabon silver kan sabon silver nan yanzu na diba ruwan na aji, ruwan jiki kuma na naji stock sai zo sa eh, albasa albasa nan da na yanyanka na slice na shi sa shi zo sa tomatoes da kanshi fresh tomato shi zo sa tin tomatoes kuma cikin na sa tin tomato shin kawo ga garlic da onion da wanga da na yi shin zo sa sometimes cikin oil run na ya sa curry powder don ya ba shi kamshi bayan curry powder na shin sa albasa mhm. kin gan gidan duka ya yi. kamshi kowa ya shiga kin ji eh me ake dafawa me ake dafawa yasa yi yaka nan shin zo na musawa na musawa na musawa sometimes na yin kawo naman da na so yanzu sa naman kazan sometimes kuma ban sawa amma bayan na ya kan gan nan ban sa ruwa ban sa komi shin kawo perfume rice na mm. yanzu in wanke in zuba shi in musa in musa in musa ya shiga kin ga shinkafan yayi karfi mm-hmm. ina shinkafa ina jollof ban musawa daga na zuba cikin na musa na rufe dan zo ya nuna aka nan ki dafa jollof it's on my hands a na yaka nan na shin zo sa shinkafa cikin sauce da na yin nan mm. in zo sa shin zo sa amma don da wada wannan ban sa shinkafan straight mm. na zo zuba ruwa kadan ruwan kuma ban zuba ruwan ruwa dai na zo zuba stock wanda aka eh, dafa aka zabke da shi naman kazan mm-hmm. shi dan zuba na zuba shi in daddaka da wadawa shi zuba kai shi rufe sai taso ya fara tafasa kinji dawa-dawa sun zan wanke shinkafa shan zuba shi sauran stock na zan zuba kai in measure na rufe in sa gishiri ina rage wuta ban tabawa ina dafa jollof in ka zo kai skin ka sa min kato na ya fushi da kai mm. don ni ban ban motsa cikin jollof ina da special saucepan for jollof in na zo ya nuna na yan ido na kan ga dafa jollof na yadda fa jollof fa ba jollof ma ka ba na yadda fa abinci <laughs> mana ta taba sada abinci mm, kuma da take sada abinci mm. da su ba da data tayar da wakesin da take biyan su su tashi su sa wuta a yaki na tana tayar da mu muna kuka kamar yaya mu da suke aiki sai ta ce ku mata ne ku koyu <laughs> jau na gode mamma na mm. don sai dai ce ban dafa abinci na yadda fawa isa da haka nan nan jollof na ya nuna shin zone safe inda ba da wadawa ne kin ga nazo na slice carrot da green pepper da spring onion she da ya dafun nan shin zuba kai shin daga shi in daga shakan ga shin safe juya no she eh, green eh, green pepper da spring onion da carrot na she ya mix shan sef na ko shi ton sa maka kadan jiki in kawo maka juice na yin salad kuma shin zon kara salad hmm. healthy salad. Wayo a gaida wa Abdulkarim Yankwaniya da bakuwarta ta Hajiya Kubra. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hawa Umar da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. I'm so ready.